وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله

إن شاء الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله kuma misalin waɗanda suke ciyar da dukiyansu domin neman yardojin Allah maɗaukaki wa tasbitan min anfusihim da kuma gaskanta Allah da suke yi a cikin rayukansu waɗanda suke ba da dukiyansu don neman yardan Allah kuma domin gaskanta maganar Allah ka matsali jannatin bi rabuwacin kamar misalin wata gona ce a cikin fadama A saba hawa bilu ita wannan gona tana samun ruwan sama fa'atat ukulaha ne don haka tana ba da amfaninta ninki biyu gonar da take cikin fadama ta bambanta da gonar da take kan tudu ta fi albarka idan ta samu ruwan sama ana samun amfani ninki biyu in ji Allah maɗaukaki a samu amfani cikin damina kuma a samu amfani da rani fa in lam yusibu hawa bilin in ma babu ruwan sama fa qallu akwai yayyafi ko kuma raba dama gonar tana cikin fadama ne don haka wuri ne mai dausayi gonar da take cikin fadama ta bambanta da gonar da take kan tudu to Allah ya buga misali da waɗanda suke taimakawa da dukiyansu don neman yardan Allah maɗaukaki Allah ya buga misali da gonar da take cikin fadama wannan gona ko da yaushe tana ba da amfani wallahu bima na basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne wannan aya tana karantar da mu cewa waɗanda suke taimakawa da dukiyansu sharaɗi idan suka yi taimakon nan da nufin su samu yardan Allah maɗaukaki suna cin riba ta hanyoyi guda biyu abinda aya take karantar da mu kenan duk mutumin da zai ɗauki dukiyarsa ya taimaka da ita a hanyar da Allah ya yarda da shi wannan mutumin yana samun riba kashi biyu da farko dai ita dukiya kamar yanke ne idan kana son ka samu yanke na tafiya aljanna to idan dai kana son ka tafi aljanna cikin sauƙi sai ka yi amfani da dukiyarka a Allah maɗaukaki yana nuna mana cewa mutumin da yake amfani da dukiyarsa don neman yardan Allah maɗaukaki wannan kamar ya samu wata gajeruwar hanya ta tafiya aljanna domin za ka samu ladan aikinka a kiyama ga kuma ladan sadakan da ka bayar a duniya babu gajeruwar hanya da mutum yake samu na tafiya aljanna kamar amfani da dukiya a hanyar da Allah maɗaukaki ya shar'anta kana kwance a kan gadonka sai ka samu ladan wanda ya tafi jihadi akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2843 sahihu muslim hadisi na biyar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza gaziyan faƙad gaza wanda ya ba ma mai tafiya yaƙi gudunmawa wannan mutum zai tafi yaƙi ne sai ka ba da naka gudunmawa ka ce ga kuɗi kana kwance a kan gadonka Allah yana rubuta maka lada kwatankwacin na wanda ya tafi yaƙi kana kwance a kan gadonka amma kana samun ladan waɗanda suka tafi jihadi in ji manzon Allah ga kuma misalin hadisin zaidu bin khalid yana sahihu targe hadisi na dubu da saba'in da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman wanda ya shirya buɗe baki ga mai azumi kana lahu mislu ajrihi zai samu kwatankwacin ladan wanda yayi azumin gaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an ba kuma za a rage ladan wancan da yayi azumin ba don za a baka kai da ka taimaka masa da abin da zai yi buɗe baki manzon Allah ya ce in ka shirya abin buɗe baki ga wani mutum wanda yayi azumi kana samun lada kwatankwacin nashi kamar Allah yana baka ladan azumi ne kashi biyu akwai hadisin da yake shu'abul iman littafin al-imamul baihaqi hadisi na 4121 <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza hajjan wanda ya tallafa wa alhaji falahu misli ajrihi shi ma yana samun kwatankwacin ladan wanda ya tafi aikin haji min gairi an yankusa min ajiye shay'an ba tare da an rage ladan alhajin ba ka taimaka ma wani ya tafi aikin haji kana kwance a kan ka Allah yana rubuta maka ladan aikin haji ga hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 538 sahihu muslim hadisi na 2982 abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah mutum ya mutu ya bar mace tana ta kaba idan ka taimaka ma wannan matar da take ta kaba ka ba ta abin da za ta ci manzon Allah ya ce kamar mutumin da ya ɗauki makami ne ya tafi yaƙi a hanyar Allah haka wanda ya shirya kayan cefane ga talaka talaka bayi da abinci ka kira shi ka ba shi abin da zai ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladanka kamar ka tafi yaƙi ne a hanyar Allah ku duba irin waɗannan hanyoyi masu sauƙi wanda mai kuɗi in ya bi su da a ce mai kuɗi zai bi su a cikin sauƙi yana samun aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka allah ya buga misali da cewa mutumin da yake amfani da dukiyarsa ta wajen neman yardan allah wannan mutumin kamar gona ce da take cikin fadama hanya ta biyu wacce mutum yake samun ribar dukiyansa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa ita sadaka tana zama kamar asusu ne a wajen Allah in kana ba da sadaka kamar asusu ne ka buɗe a wajen Allah maɗaukaki idan dukiyar da ka tara a ranar kiyama ladanka ya ƙare a lokacin da ladanka ya ƙare a ranar tashin kiyama wannan asusun da ka buɗe shi zai taimaka maka kuma tun daga duniya mutumin da yake yin sadaka baya shiga halin kakani yi akwai wani labari da malamai suka bayar daga sayyiduna ali yana cikin raddul bala'i bi sadaka shafi na saba'in da biyu sayyiduna ali yana kwance a ƙofar gidansa sai ga wani mutum ya taho ya zo ya ce sayiduna ali ya taimaka masa da abin da zai ci faƙala liwaladihi hasan sai sayiduna ali ya kira ɗansa babba babban ɗansa shine alhassan jikan annabi muhammad ya ce masa idhab ila ummika ka je gida faƙullaha ka ce wa gyatumarka wato fatima yar annabi muhammad ka je gida ka ce wa gyatumarka taraktu inda ki sittata da rahima na bar wasu sulalla guda shida liddaƙiƙi fahatini min hadir haman a bani sule guda daga ciki ga wani ya taho yana neman in bashi shi gudunmawa bai da abin da zai ci al-hassan bin ali jikan manzon Allah da habal hassan ya tafi cikin gida ya samu gyatumarsa ita ce fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata sai ta ba shi amsa sai ya fito ya samu baban shi a kofar gida yace ce na je na samu gyatumata na gaya mata sulalla guda shida ɗin nan da ka bari ka bani guda ɗaya in kawo maka ta bani guda ɗaya in kawo maka sai ta ce min inna ma tarakta sitata da rahima liddaƙiƙ iya kuɗin da ka bari a gida sule shida ne kuma ka ce a sayi gari da shi yau kuma ba mu da garin da za a tuka tuwo sule shida nan ka bari ka ce a sai gari wanda za a yi girki shi kuma gashi nan a ƙofar gida wani ya zo yana neman abin da zai yi cefa ne ya ce a kawo masa sule ɗaya daga cikin gida to ashe shi ma ba yi da wadata sai sai duna ali ya ce la yasduqu imanu abdin hatta kuna bima fi yadillahi aw saqu minhu bima fi imanin bawa baya taɓa zama gaskiya sai lokacin da bawa ya amince da cewa dukiyar da take hannun Allah ta fi masa akan dukiyar da take hannunsa imaninka baya taɓa zama gaskiya sai lokacin da ka yarda da cewa dukiyar da take hannun Allah ta fi dukiyar da take hannunka a wannan lokacin ne imaninka ya zama na gaskiya yace ce ya bunayya ya kai ɗana ka koma gida ƙullaha ib'asi bi sittati da rahima da su ɗaya na ce a bani ko to yanzu kuma ka ce abin sule shidan gaba ɗaya za mu ba wa Allah alhassan kuwa ya shiga gida ya samu gyatumarsa fatima ya ce mata baba ya ce in zo ba ma sule ɗaya ba sulallan guda shida duk a kawo a bashi zai baya sadaka ta ɗebo waɗannan sulalla guda shida fadafa'ata ilaihi ta miƙa wa yaro alhassan jikan manzon Allah ya kawo mu babansa shine sayyiduna Ali shi kuwa ana ba shi waɗannan kuɗaɗen fada a ha'ilar sa'ili sai ya miƙa wannan mutumin da ya zo ya roƙe shi abin da ya taimaka masa da abinci ya miƙa masa ya koma ya tagumi abinsa shi ke gidan ba abinci gashi ya ɗauki cefanen gaba ɗaya ya ba mu wani ya ce la yasduqu imanu abdin hatta ya kuna bima fi yadillahi awsaqu minhu bima fi yadihi imanin bawa baya taɓa zama gaskiya sai fa ya amince da cewa dukiyar da take hannun Allah ta fi tashi to shi ya fi yadda da dukiyar da take hannun Allah don haka ga su da shi da je ka yi cefa ne shi ya yarda da Allah ya koma ya kwanta abinsa falam yamdu illa qalilun wannan mutumin tafiyar take da wuya min alwaqati hatta marra bil imami ali rajulun wa ma'ahu jamalun yuridu an yabi'ahu wannan mutumin yana wucewa sai ga wani yana jan rakumi ya zo zai wuce ta kofar gidan na ali zai kai kasuwa yana jan raƙumin shi zai je sayarwa na ali da yana kwance ya ga ga mutum zai wuce da raƙumi wuf sai ya miƙe bikam bi jamala ya rajul kai zo nan mutumin ya zo yaya raƙumin na sayarwa ne ya ce eh kwarai kuwa kasuwa zan je yi to ina so in ji sai da in kana da Allah sai kai komi kaji wanda ya kyautan cefanansa ya ga mai raƙumi ya tsare shi wai yana so zai saya <laughs> faƙalar rajulu ah, mutumin ya ce to zan sayar maka tun da kana so dama kasuwa zari dama sayarwa zan tafi tun da ga mene ma ai shi kenan sai a bashi sai duna ali ya ce bi kam tabi'ul jamala nawa za ka sayar sai ce bi mi'atin wa arba'ina dirhaman sule ɗari da arba'in ne sule ɗari da arba'in na dirhami fa qala ali sai sayyiduna ali yace bi'hu li ina so ka sayar mun ka yarda sama na an tu'ajjila ya samaniyata ayamin amma fa akwai sharadi in ka yarda ka sayar mun to kuɗin sai bayan kwana takwas daga yau a shari'ar musulunci babu laifi ka sayi abu a halin bashi kuma ka sayar da shi kafin ma ka biya bashin babu laifi amma sharaɗinsa a tabbata an ayyana kuɗin da aka sayar maka sannan an sa lokacin biya idan ba a yi ɗayan biyun nan ba shine haramun yake shiga ka yarda za ka sayar min da raƙumin naka sule ɗari da arba'in sai bayan kwana takwas ka dawo ka karɓi kuɗin fawafaƙar rajulu mutumin ya ce a kware kuwa ina laifi ai na samu hutu yanzu da na tafi ai zuwa zan yi in zauna cikin rana ina neman mai saya gashi Allah ya kawo min cikin sauki kafin ma in je kasuwa to ba ni igiyar raƙumin ya karba farabata aliyun jamala amama babihi sayyiduna ali ya kama raƙumi ya ɗaure shi a jikin ƙofar gidansa ya komo ya sake kwanciya abin shi wanda duk ya yarda da Allah wallahi bai wahala shi kuma yana wucewa wa aqbala rajulun akar sai ga wani mutum ya taho da sauri ya nufi kasuwa a sai da ali yana kallon sa zai wuce ya daga ido sai ga raƙumi a ɗaura a ƙofan gidan da ali liman hazal ba'ir waye mai raƙumin nan faƙala ali sayyidina ali ce kana ganin mutum a kofar gidansa amma kana tambayar mai raƙumi nawa ne alba'iru li raƙumin nawa ne faƙalar rajulun mutum ya ce a tabi'uhu ko za ka sayar don abin da zai kai ni kasuwa kenan wallahi ba abin da na fito ne ma sai raƙumi na sayarwa ne ko kuwa an ɗaure ne kawai faƙala aliyu sai na aliyu ya ce na'am na sayarwa ne kalar rajulu mutumin ya ce bi kam nawa za a sayar mu sai na ali ya ce bi mi a tai su sule ɗari biyu ne su sule ɗari biyu kai wannan rakumi da sauki ka yi iyahu na saya fa akhadha ar-rajulu baira mutum ya kama raƙuminsa wa a afahu mi'atai ne miƙa masa su sulu ɗari biyu yana tafiya mai sayar da rakumi mai gashi ya taho zai wuce gida kai zo mana da ku kawo sai min da rakumi a kan sai rana sai bayan kwana takwas ko ta ce e Allah ya taimaka zo ka karɓi kuɗinka sun ma'a'atu rajula allazi arada an yi wa fi rahu mi'atan wa arba'ina dirhama nawa muku ne da kai su ne ɗari da arba'in da tuga abinka saura nawa saura su ne sittin sai duna abu ya murɗa fiɗa ya shiga gida yanzu bai aiki yaronsa ba yana shiga fatima ta ce ai yaro ya taho ya ce ka ba da sulif shida sai ya ce ga guda sittin ta ina aka samu wannan ya ce au hazo ma wa'adana Allahu ala lisani nabiyyi abinda Allah ramar alkawari a harshen annabinsa Muhammad man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون sayyiduna ali ya ce wannan abu ne wanda allah ya mamu alkawari akan harshen annabinsa muhammad man ja abil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da abu mai kyau yana samun ninki goma sayyiduna ali ya ba da sadakan sule shida sule ɗaya ya ce a kawo mar daga gida aka ce ai sulallan shida ne kuma duk za a sai gari ya ce to a kawo shida dun mu ba wa Allah sai ya ba ma Allah kafin ya tashi daga kofan gidan Allah ya ba shi ninki goma sun koma sule sittin wallahi na sha gwadawa lokacin da cefane na rigarwa sai in ɗauki sauran duk in baya sadaka in yi taguni in zuba wa sauro Allah ido kuma Allah ya kan bani kai ma ka gwada ka gani ina ma ka karkare account ɗinka baki ɗaya ka zo ka ce masallacin bundan na gwagwagwagwa bai ƙara wata ɗaya ka kwashe duka dukiyar da take akawunt ɗinka ka zo ka gina mana masallaci don wallahi kafin lokaci kaɗan ka ga ikon Allah amma abin fa yana buƙatar imani shi yasa sayyidina ali lokacin da ya aiki yaronsa yaron ya dawo ya ce shi shida ne na gari kafin ya ce ɗauki a karɓo sulle shidan sai da ya kwada la duku limanu abdin hatta ya kula bi ma fi yadi lahi saku min minhu bi ma fi yadi aikin na masu imani sai fa wanda ya tabbatar da cewa dukiyar da take hannun Allah ta fi tashi to wannan shi yake irin wannan kasada ya ɗebi dukiyarsa gaba ɗari ma Allah kuma cikin ikon Allah maɗaukulci zai ga taimako tun daga duniya akwai wani littafi da ake kiransa Raudatul Uqala shafi na da hudu. Ibn Hibban ya inganta hadisin Sayyiduna Ali yana wa'azi ya ce ban atahu Allahu minkum mawlan duk wanda Allah ya bashi dukiya daga cikinku idan Allah ya baka dukiya falyasul bihi bihil qaraba kai kokarin sada zumuncin dangin kada wannan dukiyar domin da dama Allah yana ba su wadata su su manta da 'yan uwa Allah ka mu kula wanda Allah ya ba shi dukiya <clears throat> in ji duna Ali to ya sada zumuncin danginsa da wannan dukiyar wani yahusin fihi buyawfa in ka yi bako ka yi iya ƙoƙarinka ka ga cewa wannan bakon <clears throat> bai bar gidan gidanka su da farin ciki ka yi masa liyafa in zai bar gidan kuma ka masa kyauta sayyiduna ali ya ce war ya fuka bil'anil asir inda harbi ka je kasuwa ka sai ka dinga yanta su wabna sabili wannan mutumin matafiyi ne sa ya ne ka ɗauki dukiyar nan ka bashi taimako wal fuqara wal talaka ne ya zo maka ba ni dukiyar ne sayyiduna ali ya ce ka ba ka bashi wal mujahidina ga masu taimakon addinin Allah malamai masu karantar da addini su ma ka tallafa dukiyarka wal yasbir fihi ala na'iba duk abin da ya samu na na dukiyanka matukar kana taimakon addinin Allah da wannan dukiya karka damu sayyidina ali ya ce fa inna bi bil khisal kaga waɗannan abubuwan in an yi su to ne yunazu karamu duniya wa sharaful akhirah ta waɗannan hanyoyin ne ake samun a karimci da duniya da kuma daraja a ranar tashin kiyama har in ka da dukiya kana son ka gaba da duniya lafiya lahira ta yi kyau to ku rika taimaka ma bayan Allah da wannan dukiyar annabi da kurum sai ba da misalin marowaci da mai kyauta munzon Allah ba sahihul bukari hadisi na dubu da ɗari hudu da arba'in da uku sahihu muslim hadisi na dubu da ishirin da ɗaya abu hurera yabba da labarin daga manzon Allah annabi ya ce masalul bakhili wal mumfiti misalin mai cuta da marowaci annabi ya buga misali tsakanin mutane guda biyu marowaci da mai kyauta mazan Allah ya ce ka matsali rajulaini abin hima jubbata min wasu mutane ne guda biyu za su tafi yaƙi sai aka ba ma kowa rigan ƙarfi karbo an ba ka rigan abokinka an ba shi rigan ƙarfi ku je yaƙi to kamata ya yi a ce kafin ka tafi yaƙin babu ka rika ɗan motsa jikinka aiko saboda ka saba domin fada da rigan yaƙi sai wani babu ruwa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kuma rigar dogo ne tun daga wuya min su hima ila taraqihima Yasta bihi min salahi aduhi an ba su ne saboda in sun tafi wanki tana sanye da rigan ko da maki ya kawo sara ba zai jikinka ba wannan misalin mai kyauta da marowaci annabi ya ce da mai kyauta marowaci kowannensu matsayinsa guda ne a wajen bi ma'ana Allah ya musu kyauta guda ne ya ba su dukiya nan da Allah ya ba su ya ba su ne domin su yi kariya marayu to shi manzon Allah yake fa abu fiko ne ke ana tafiya kafin a isa fili wannan bai ce kai zo ya yi ta matsawa je sai ya sa hannun nan a aljihu ya ciro ya miƙa sadaka kaga ya saba motsa jikinsa da wannan rigan duk sa'ilin da ya sa hannu zai ciro kuɗi falayun fiƙo illa sabagat manzon Allah ya ce ba ya sa hannu a cikin aljihunsa don ya ba da sadaka face rigan karfen ya ƙara faɗaɗa ya samu alawus a ciki au farat ala jildihi sai ya ƙara yin faɗi yana haka kafin dai a isa filin yakin har ya riga ya saba sa wannan riga zai iya motsa jikinsa a cikin wannan rigan hatta tu'ufiya bananahu rigan yana ƙara tsawo har dai ma ya rufe sawayensa ba a ganin ko ina ta jikin shi fala yusibuhu aduwun don haka in an je yaki in ka kawo sara ba ka samun jikinsa sannan kuma yana iya ɗaga hannunsa ma ya kai fada ya kai hari manzon Allah ya ce wa amal bakilu amma marowaci tun daga lokacin da aka ba shi rigan karfen nan da ya sa bai motsa jikin shi ba sai da aka isa filin yaƙi ya ciro hannunsa zai kai sara manzon Allah ya ce fala yuridu an yunfiqa shay'an illa qad kullu halqatin makanaha rigan karfen nan sai ya matse jikin shi fala yusi'uha wala tattasi'u yana ƙoƙarin ya ciro hannunsa rigan ya ƙi faɗi ga ka da makami ga ka nan Allah ya baka riga bi ma'ana rigar da za ka kare kanka daga sara amma ba ta amfane ka ba a filin yaƙin bare kuma ta amfane ka a kiyama wannan shine misalin marowaci in ji annabi Muhammad mutum nawa ne yake da dukiya amma ɗan cikinsa bai huta ba mutum nawa ne yake da dukiya za ka samu leburorin gidansa ma bai biya su albashi ba dukiyar ba ta amfane shi ba bare na kusa da shi ma ya ji daɗinta don haka malamai suke cewa mutumin da ya zamanto marowaci ne wannan mutumin dukiyarsa tana zama ba ce a kansa ba rahama ba domin idan dukiya ta zama rahama gare ka to tana zama dalilin samun hutun zuciya ka duba zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad mujallar na biyu shafi na 231 yayi babi faslun fi asbabi sharhi sudur wannan babi bayani ne akan abubuwan da suke sa mutum ya samu natsuwar zuciya kana son zuciyarka ta samu natsuwa ka samu hutawa da kwanciyar hankali to karanta wannan babin ya kawo wannan hadisin na manzon Allah inda annabi yake misalin marowaci da mai kyauta sai ibn al-qayyim al-jawziya yace fa innal al-muhsina mutum idan mai kirki ne yana kyautatawa mutane in asharahun eh, nasi sadra za ka samu ya fi kowa cikin mutane kwanciyar hankali idan kana da dukiya kana alheri da ita to labudda za ka samu nutsuwa da kuma kwanciyar hankali wa buhun nafsan za ka samu yana cikin waɗanda suka fi samun kyawun rai wa eh, an'amuhum kalban. za ka samu suna cikin waɗanda suka fi samun daɗin zuciya ibn al-qayyim ya ce wal bakilu don shi marowaci allazi laysa fihi ihsanu wanda baya kyautatawa abu ya kunna su sadra ya fi samun ƙunci a cikin zuciyarsa wa an kaduhum aisha in ka dubi rayuwarsa ka ga ta fi shiga ta'asa wa a'zamuhum hamman wa gamman ka duba cikin mutane wanda ya fi samun kunci da damuwa shine mutumin da yake da wadata amma baya alhairi ko sahu ya tsaya a sallah tunani yake na gefensa din nan zai buge shi gani yake kowa makiyinsa ne abinda ibnul qayyim ya faɗa wallahi gaskiya ne fassara ce ta hadisin manzon Allah in kana son ka samu natsuwan zuciya da kwanciyar hankali to ka ringa kyauta muhammad bin salih al-usaimin a cikin sharhul mumtir mujallar na shida shafi na goma ya ce fal'insanu idza bazala shai'a shi mutum duk sa'ilin da ya ɗauki wani sashi na dukiyansa ya bayar kyauta wala siyamal mal ya ji fi nafsihi inshirahan a lokacin da kake bayar da kyautan kana jin ranka yana samun wata natsuwa kana samun kwanciyar hankali wa hadha shay'un mujarrabun yace wannan abu ne wanda an gwada an sani kai ma kana iya gwadawa ka gani ka ware wani sashi na dukiyarka ka bayar kyauta a lokacin da kake ba da kyautar nan kana samun wata natsuwa ta musamman haka in ka duba maganar al-Imam khattabi a cikin A'lamul Hadith mujallar na farko shafi na sittin da tara al-minawi shi ma ya faɗi haka a cikin faidul qadir mujallar na biyar shafi na 506 don haka Allah ya faɗa a cikin suratul hadidi ya ce innal musaddiqina wal musaddiqati innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana يضاعف لهم ولهم أجر كريم الله يتي إن المصدقين والمصدقات وأن دسكي قسكا تمغنر الله دمغنر النبي محمد مزاد ماتا وأن دي قسكا تمغنر الله وأقرب الله قرضا حسنا suke ba ma Allah rance kyakkyawan rance wanda ya gaskanta maganar Allah da maganar annabi Muhammad ya ɗauki dukiyarsa ya ba ma Allah bashi bashin nan mai kyau yudha'af lahum waɗannan ana ninninka musu lada a ranar kiyama yudha'af lahum ana riɓanya musu walahun ajirun karim suna da lada wato na karimci don haka sai da tuna Aisha Allah shi ƙara mata yarda ita in za ta ba da sadaka sai ta ɗauki sulan ta sa shi a cikin turare almiski kafin ta baka sadaka kuɗin sai ta shafa mata turare إذا تصدقت wa ba'athu fil miski awwalan qabla tasadduqi bihi. sai ta ɗauki wannan kuɗin da za ta bayar sadaka ta sa shi a cikin turare wata rana wani sai ya mata tambaya ce ya ke uwar masu imani matar manzon Allah limaza taba'ina darahima fil miski ya ummul mu'minin me yasa kafin ki bada sadaka sai kin ɗauki kuɗi kin saka a cikin turare shine sai ta ce li'annani uda'ifuhu fi yadillahi qabla an adha'uhu fi yadil miskin saboda ina son Allah ya ninninka min shi kafin ma in tsora shi a hannun talaka din idan kana son Allah ya ninninka maka ladan to kada sadakar ta zama ɗaya wato ita ta duba sai ta ga ba abin da take da shi misali face sule ɗaya to sule ɗaya ɗinnan nan in ta bayar ai ladan guda ne ko to tana son ai ta ninka ladan bari sulan nan kuma ya jawo ladan an ji kamshi shine sai ta shafa ma sulan dare kaga in ta bawa talaka bayan ya samu sulan kashewa kuma zai dan ji kamshi ko a ranar kiyama ladan ta zai taho ninkin ba ninki yuba afulahu ana ninninka musu lada a ranar tashin kiyama wa kanat sayyidatu aisha inda ma ta tasaddaqo in ta ba ma talaka sadaka matar manzon Allah fa yad'u laha al sai ka ce Allah shi saka da alkhairi to ba za ka tafi ba ita ma ta ce kai ma Allah ya saka da alheri ta baka sadaka kayi mata addu'a ko to ba za ka tafi ba face ita ma sai ta maka wannan addu'an inda ma ta tasaddaku fa yad'u laha al-faqiru bi nafsi da'wa in ka ce na gode ta ce ni ma na gode Allah ya saka da alkhairi ita ma ta ce kai ma Allah ya saka da alkhairi Falon masu ila sai aka ce ya uwar masu imani limaza ta da'ina lil faqir me yasa kike addu'an nan ga talaka ga shi kin bashi sadaka ya karba sai kuma ya ce Allah ya saka da alkhairi ke ma sai kika faɗi haka sai ta ce hatta ta kuna da'awati muqabila da'awatihi in ma yana tammani na bashi sadakan ne dan ya ce ya gode to na mayar masa da abin shi ni ma na gode wa kuna sadaqatu khalisatan lillah ina son sadaka ta ta zaman ban yi ta da wata manufa ba face kawai don in samu neman yardan Allah wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtiga amarbatillah wanda ya ba da sadaka saboda neman yardan Allah to ita ta ba matalaka sai ya ce na gode in ta ce na'am kenan babu mamaki iya sadakan da iya ladan da za ta samu kenan shi yasa in ka ce ka gode ita ma sai ta ce na gode in ka ce Allah saka da alkhairi ita ma zai ta ce Allah saka da alkhairi ta dai biya ka in an tashi a lahira aikin ba da sadaka sai ya ce ya gode sai ke ma kika ce kin gode to kin biya godiyarsa amma ladan sadakan ki gashi nan gefe amma ka tashi a kiyama ka ba da sadaka ya ce ya gode sai ka ce to to dama ka bayar ne don a gode maka tunda ya gode maka ka amsa babu lada Aisha ta ce to abin da nake tsoro kenan Allah ya faɗa ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbi wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatima wa asira Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbi duk da shike suna son abincin suna son dukiyan suka ɗauke ta suka bayar sadaka sun ba da abincin nan miskinan ga talaka wa yatiman da maraya wa asira da fursuna wanda aka kama shi a yaƙi suna cewa innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura suna cewa innama nut'imukum liwajhi Allah mun dai ciyar da ku ne kawai saboda neman yardan Allah haka ake son sadakar musulmi ta kasance ka ba da sadaka saboda kawai kana son ka samu yardan Allah wa الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله waɗanda suke ba da dukiyansu kawai don neman yardan Allah, inna ma nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'an ba ma son ku saka mana wala shukura ba ma son ma ku gode mana abinda Aisha take nufi kenan sadakan nan ina son ta tabbata kawai na yi ta ne don in samu yardan Allah ba ni da wata manufa na a gode min don haka <clears throat> in talaka ya ce min ya gode sai in mayar masa da godiyarsa in ya min addu'a sai in mayar masa da addu'ansa don kada fa a kiyama a ce wannan godiyar da ya min ita ce sakayya ta kaɗai إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الله يتي إنا نخاف من ربنا سنة بعد صدقا سنة تيوى منا تورو يوما عبوسا منا تورو ونييني واندزي زي زوران الكيامة yini wanda ke sa mutane su runtsa huskokinsu kamfarira yini wanda ke sa mutum ya murtike fuska wanda za ka dube shi a ranar kiyama kaga fuskansa ta sake mutanen ba su da yawa sai 'yan aljanna Allah ka sa muna cikinsu wannan yini na kiyama wanda tashin hankalinsa yake sa mutum kaga fuskarsa ta canza tun kafin mutum ya san makomashi. shi tunanin wannan yini ya sa kawai muka ba da wannan sadaka don haka ba mu da na faɗa dai an yi min tsawa rana ta kusa faɗuwa babu abin da za a yi buɗe baki da shi ba fa'altu bai wadda kanta ta ba da labari ta ce ni da sai na ɗauki wainan na ba ma wannan talakan shi kuma ya karɓa abinsa ya juya ya tafi falamma amsaina ta ce wallahi da yamma kafin rana ta faɗi gab da faɗuwar rana ahdalana ahlu baitin au insanu mutanen wani gida ko ku sai ga wani mutum ya taho ma kana na wannan mutumin dama yakan zo ya mana kyauta ranar sai ga shi ya kawo akuya guda an yanka ta an gasa bayan an gasa an kewaye ta da abin daɗi an gama komai ba abin da ya rage banda a ci wa kafanaha ya zo ya sallama mutanen gidan nan bai wannan ta fito sai ya ce shi a miƙa wa gyatumar masu imani aka shigo aka aji nama a gaban aisha ana aje nama rana na faduwa kafin rana ta faɗi allah ya dawo da abin da aka bayar bai wata ce fada a tuni aisha mu'mini ne sai aisha ta kira ni to zo mana kin aje kin tafi ai da sauran magana fa qala tana zuwa ya ce kuli min haza me zaki ki kama cin nama haza khairun min qursiki ai ina ga wannan naman yahi wainar da kika bayar da sadaka ko naman nan ya fi wainar da kika bayar ɗazu sadaka ko alkawari ne na Allah wallahi ya ku uwa sadaka ba ta taɓa naƙasa dukiya Allah ya yi alkawari ka duba suratu saba'i qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu وما أنفقتم كذا كتهكا na ce ya bari ne ya ce sai ya yi an kawo zangonka Allah ya ce kul inna rabbi yabsutur rizqa liman sha umin, ibadihi wa yaqdiru la a suratu saba'i aya ta 29 ka ce lallai ubangiji na yana shimfiɗa arziki ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa Allah ya tila dukiya ga mutum shi kansa bai sanin adadinta ba mai yin haka sai Allah ya ba wa mutum dukiya shi kansa bai san adadin abin da aka ba shi ba wallahi ba mai yin haka sai Allah wa ya la kuma Allah shi ke ƙuntata dukiyan wani Allah ya hana shi dukiyan ya nema ya rasa babu mai yin wannan sai Allah wa ma an min shay'in Allah ya ce to duk abin da kuka batar na dukiyanku ana tabbatar muku fahuwa ya yukhlifuhu Allah yana canza madadinsa duk abin da kuka batar Allah yana cike wannan gurbin wa huwa khairur na kuma Allah shine mafi alherin masu bada arziki domin idan kai ka ba ma Allah shi Allah in ya tashi biyan ka to ba zai baka fa daidai abin da kai ka bashi ba sai ya ninka akwai hadisi wanda ya taho a cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2325 yana cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na 4228 al-imamu tirmizi babi guda yayi babu ma ja'a masalu duniya masalu arba'ati na farin wannan babi bayani ne akan abin da ya zo daga bakin annabi Muhammad manzon Allah ya ba da misalin duniya annabi ya ce ita duniya ta mutum hudu ce in ji manzon Allah al'imamu turmizi ya yi babi akan haka duniya ta mutum hudu ce حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا عبادة بن مسلم حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأنماري صحابي النبي محمد أنه سمع رسول الله abu kabisha ya ce na ji manzon Allah ya kulu yana cewa salasatun uqsimu alaihinna mutane uku na yi muku rantsuwa da Allah a kansu na rantse da Allah wa uhaddisukum hadisan fahfazuhu kuma ina ba ku labarin hadisi ku haddace ku kiyaye manzon Allah ya ce mutane uku ɗinnan ina muku rantsuwa a kansu abin da zan gaya muku kada ku shakka ma na ƙasa malo abdin min sadaka manzon Allah ya ce na rantse da Allah sadaka ba ta taɓa rage dukiyar bawa wai fa sai da annabi ya yi rantsuwa ko baka rantse ba ya rasulallah mun gaskanta amma annabi ya faɗa dan ka gane ba kowa zai yarda ba shi yasa sayyiduna ali lokacin da ya aiki ɗansa cikin gida a karɓo masa sule shida kafin a tafi a karɓo su ne shida sai da ya faɗi wata magana la yasduqu imanu abdin imanin bawa baya taɓa zama gaskiya imanin da kake ganin kana da shi bai zama gaskiya ba tukuna sai ka yarda abin nan da yake hannun Allah ya fi wanda yake hannunka in ka yarda to imaninka ya zama gaskiya manzon Allah ya faɗi magana ayar ƙur'ani ta tabbatar Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in babu abin da za ku ɓatar na dukiyanku fa huwa yukhlifuhu face Allah ya cike giɓi. abin da duk za ku bayar Allah zai cike wannan gurbin sannan annabi ya rantse ya ce ma na ƙasa malu abdin min sadaka komai yawan sadakan ka. in za ka iya ka gwada ka kamanta irin yadda sahabbai suka yi aisha mai bara ya taho gida bayi da abin da zai ci waina ɗaya ce aisha ta ce ɗauka ki bashi me yasa saboda yarda da abin da ke wajen Allah maɗaukaki rana ba ta faɗi ba sai gashi an kawo mata akuya ba ma da rai ba fa an yanka an gama saboda mutumin da ya azumi ba a bashi akuya da rai wanda yake so yi buɗe baki da nama kamata ya a ce tun yanzu an yanka ko an feɗe an kama gashi rana na faɗuwa abin da ya saura kawai shi ne ɗauki nama ya kama ci rana ba ta faɗi ba sai da Allah maɗaukaki ya yi ma Aisha sakayya kamar yadda sayyiduna Ali lokacin da ya ɗauki dukiyarsa ya ba da ita baki ɗaya kai ma ka gwada ka je gida ka ɗauki dukiyarka baki ɗaya ka ba ma Allah maɗaukaki annabi ya ce na rantse da Allah dukiya ba ta na ƙasa a dalilin sadaka amma kuma babu mai iya yarda da haka sai mai imani wala zulima abdun mazlama manzon Allah ya ce mutum na biyu na rantse muku da Allah ba mutumin da za a cuce shi wata cuta kowane iri fasabara alaiha sai ya yayi hakuri ce na yafi illa da hullahu izan face Allah ya ƙara masa ɗaukaka a duniya kafin ma ya bar duniya a cuce ka ka kau da kai wannan mutumin da ya cuce ka kafin dukkan ku bar duniya sai Allah ya ɗaga ka a sama da shi ji annabi Muhammad amma mai yadda da wannan sai mai ƙarfin imani manzon Allah ya ce na kuma rantse da Allah wala fataha abdun baba mas'alatin babu wani mutum wanda zai buɗe ma kansa ƙofar roƙo ya mai da roƙo ita ce sana'arsa illa fataha Allahu alaihi babu faƙrin wannan mutumin na rantse muku da girman Allah bayan da za a yi ya gama lafiya face Allah ya buɗe masa ƙofar talauci duk wanda ya mayar da roƙo shi ne sana'arsa wannan mutumin kuwa Allah sai ya ɗora mar talauci haka zai gama da duniya ba shi da wadata au kalimatan na hawaha manzon Allah ya ce abubuwa guda uku ɗin nan ina muku rantsuwa a kan su manzon Allah ya ce wa uhaddisukum hadisan fahfaduhu abin da yasa wannan hadisin yake da wani matsayi na musamman a wajen malaman hadisi saboda ya samu wata siffa wacce ba safai ake samun hadisin manzon Allah ta zo da shi ba idan hadisi ya zo da wata siffa ba kuwa malaman hadisi suna ɗaukan wannan hadisin da muhimmanci hadisin abu kabshatal almari ya zo da wata baƙuwar siffa manzon Allah ya ce ma na salasatun uqsimu alaihinna abubuwa uku ina muku rantsuwa a kansu wa uhaddisukum hadisan kuma ina ba ku labari fahfazuhu ku kiyaye sai annabi ya kirga abubuwa guda uku din bayan ya gama ya sake maimaita wannan magana wa uhaddisukum hadisan ina ba ku labari fahfazuhu ku kiyaye shi qala sai annabi ya ce innamad duniya li arba'ati nafarin duniya ta mutum hudu ce manzon Allah ya ce abdin razaqahu Allahu malan wa ilman wannan mutumin Allah ya bashi dukiya bayan Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi ilimi ya samu ilimi ga kuma dukiya fa huwa yattaqi fihi rabbahu sai yana kiyaye fushin ubangijinsa ya ɗauki dukiyan nan yana ajiye ta a mahallinta wa yasilu fihi rahimahu yana sada zumunci da wannan dukiya wa ya'lamu lillahi fihi haqqan dama ya san akwai hakkin Allah a dukiyan sai ya ɗauki hakkin nan yana bayarwa yana da dukiya yana da ilimi ya yi amfani da ilimin nasa ya aje dukiyan nan a mahallinta manzon Allah ya ce to in kana neman wanda ya samu duniya shine wannan fa huwa sadiqun niyya ya ba da dukiyarsa yana da ilimi sannan niyyarsa ta zama gaskiya ya yi da ikhlasi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ƙulu lau anna har ma kuma duk da haka yana cewa da a ce ya samu dukiya da ya yi fiye da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu wannan fahaza bi afdalil manazili in ana neman waɗanda suka ci duniya ba kamar wannan wanda ya samu dukiya kuma ya samu ilimi ya yi amfani da dukiyar tasa a hanyar da ya dace manzon Allah ya ce mutum na biyu wa abdin razaqahu illahu ilman mutum ne Allah ya ba shi ilimi walam yarzuqhu malan amma ba shi da dukiya yana da ilimi babu dukiya ya karanta babuka na sadaka babuka na zakka babin haji babin umra ga ayyuka na waɗanda sai da dukiya ake yi yana da ilimin ya san hanyoyin da za a samu aljanna amma babu dukiya kash wa huwa sadiqun niyya gashi niyyarsa gaskiya ce ya karanta babuka na ayyukan alkhairi yana sha'awar a ce ina ma yana da dukiya ya tafi haji ina ma yana da dukiya ya tafi umra ina ma yana da dukiya ya fidda zakka ya taimaka ma talakawa ya sada zumunci ya gina masallatai da makarantu saboda ya karanta ladan waɗanda ke irin waɗannan ayyuka yana cewa lau anna li malan da dai ina da dukiya la amiltu bi amali fulanin da yadda wane yake aiki haka man ni ma nake yi manzon Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi kaga wannan mutumin bai samu dukiyan ba yana da ilimi amma yana fatan a ce ina ma yana da dukiyan yayi amfani da ita akan iliminsa manzon Allah ya ce to da shi da wancan mutumin na fari fa ajruhuma sawa'u ladan su ɗaya ne a wajen Allah wa abdun razaqahu Allahu malan mutum na uku annabi ya ce shi kuma Allah ya ba shi dukiya Wa lam yarzuqhu ilman amma fa Allah bai ba shi ilimi ba yana da dukiya ba ilimi subhanallah subhanallah dukiya in ta samu jahili musiba ce tunaninsa kullum hanyar da za a fanɗarewa Allah fa huwa yakhbitu fi fi malihi bi ghairi ilmin don haka wannan dukiyar tasa ya ɗauke ta yana sarrafa ta ta hanya ta jahilci la yattaqi fihi rabbahu baya kiyaye dokokin ubangijinsa wala yasilu fihi rahimahu baya sada zumunci da wannan dukiyar wala ya'lamu lillahi fihi haqqan bai san cewa Allah yana da hakki a dukiyansa ba bare ma har a fidda zakka babu ruwansa da haji babu ruwansa da zakka baya gina masallaci babu makaranta amma duk inda ake neman wurin masha'a za a yi yana da hotel sun kai guda ɗari ya tara matan banza ya gina wuraren masha'a babu ruwansa da Allah manzon Allah ya ce fahaza bi akhbazil manazil kaga wannan cikin mutum hudu da aka bawa duniya babu wanda ya yi asara sai shi ya samu dukiya babu ilimi manzon Allah ya ce mutum na hudu wa abdin lam yarzuqhu malan shi kuma wannan Allah bai bashi dukiyan ba wala ilman sannan kuma babu ilimi babu ilimin ba dukiyan gashi jahili sannan kuma ga burin tsiya fahuwa ya ƙulu yana cewa lau anna limalan ina ma ina da dukiya habba da na gina gidan sinima kaza da na gina hotel kaza la'amiltu fihi bi amali fulani yadda wane yake ta gyara ƙasa ɗin nan haka mu ma za mu dinga yi talaka ne amma yana da buri ina ma ya samu dukiya ya saba ma Allah manzon Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi kaga wannan mutumin bai samu dukiyar ba amma yana burin ina ma yana da dukiyar ya saba ma Allah fa wizuruhuma sawa'un in aka tashi a kiyama shi da fir'auna laifin su guda ne tunda yana da fatan Allah ya bashi dukiya ya aiki irin na fir'auna ashe kun gani sha'ani na ubangiji yana da girma ba ka da dukiyan amma fa kana samun makoma mummuna irin na wanda ya samu dukiya ya saba ma Allah maɗaukaki saboda kayi niyyar haka ba ka da dukiyan amma kana samun kyakkyawar makoma saboda kayi fatan ka yi aikin kwarai irin wani mutumin da Allah ya bashi dukiya ya kyautata ma Allah ah, ya kyautata ma addinin Allah a suratu saba'i Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa kada ka dauki kada ka dauka dukiyan nan ita ce a kaunar Allah don Allah ya ba wani dukiya ka dauka Allah yana son shi la kada ka dauka yawan dukiya alama ce ta kaunar Allah wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyanku da 'ya'yanku ba sa cikin abubuwan da suke kawo ku kusa da mu in ji Allah maɗaukaki illa man amana sai fa wanda ya yi imani wa amila salihan ya yi aikin ƙwarai ka yi imani ka ɗauki dukiyan ka yi amfani da ita a hanyar imani Allah ya ce fa'ula'ika lahum jaza'u bima amilu waɗannan su ne ake riɓanta musu ake ninninka musu sakayya saboda abin da suka aikata a duniya wa hum fil gurfati aminun sannan su ne suke shiga cikin benaye a gidan aljanna suna amintattu babu azaba a kansu Allah ka samu ne al'imamu malik sai ya kawo wani hadisin kuma na aisha a cikin muwaɗa hadisi na 1832 al'imamu malik ya ce balagani anna miskinan ma aisha wata rana sai ga wani talaka kuma ya zo ya uwar masu imani a bamu abin da za mu ci Obaina ya dai ha inabun a gabanta akwai inabi inabi eh, yana da ƙananan ‘ya'ya ko an kawo mata inabi reshe guda yana gabanta faƙalat li insani sai ta ce ma wani mutum da yake kusa da ita khudh habbatan ka tsinki ƙwaya guda ɗaɗai tak na inabin nan fa'a'atuhi ka ba mu wannan mutumin sai aka tsinci ɗan inabi guda ɗaya tak sai aka ba shi da ya karɓa ya sa a hannun shi kasan ɗan inabi ƙanƙani ne faja'ala yanzuru ilaiha yana kallanta ya kalli inabi to wannan kuma yaushe zai toshe min kafar yunwa wannan wani irin sadaka za a bani dan kankanin abu haka ya dade bai tafi ba sai Aisha ta jiyo wa ya ajubu fa qalat Aisha ta ce ah, me hana ka tafiya kana kallon hannunka a ta'ajabu kam tara har kana mamakin wai na baka dan inabi guda yayi kankani ko in ji Aisha uwar masu imani ta ce to idan kana mamakin kankantan inabin abinda nake so da kai ka yi tunani kam tara fi hadhihi habba min miskali zarra ƙwayan zarra nawa za a tara su yi wannan ɗan inabin guda ɗaya ƙwayan zarra nawa za a tara su yi girman ɗan inabin nan guda ɗaya kaga dai kwayan zarra ido bai ganin sa ko to bare ita ta baka ɗan inabi ashe ta yi babban kyauta don haka al-imamu da yake sharhin wannan hadisin a cikin sharhu zarqani alal muwatta mujalla na hudu shafi na ya ce abin da yasa Aisha ta gaya ma wannan mutumin haka saboda Allah ya faɗa a suratul anbiya wa naba'ul mawazin al-qist yawmil qiyamah a ranar tashin kiyama za mu saukar da sikeli almizan almizan wanda za a gwada ayyukan mutane da shi fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a cucire wani abu ba face Allah maɗaukaki ya kawo an ɗora shi akan wannan sikeli an gwada alhairin da ka aikata za a kawo shi akan wannan sikelin a gwada wa in kana misqala habbatin min khardalin Allah ya ce ko da girman alkhairin da ka aikata ko sharrin da ka aikata yana daidai da ƙwayar komayya wa in kana misƙala habbatin min khardalin da dai a ce gwargwadon aikin da ka aikata na alkhairi ko sharri yana kamar nauyin ƙwayar komayya a taina biha Allah ya ce za mu kawo shi wakafa bi na hasibi na mun isa mu zan masu hisabi a wannan rana ta tashin kiyama don haka komai ƙanƙantan abin da ka aikata Allah zai kawo sai an gwada nauyinsa a kan wannan sikelin a ranar tashin kiyama ai al'imamu zarkani ya ce man na ƙasa abin nan hasana Tuhu wanda ladansa yana ƙasa wato Allah matsaukaki duk abin da ka aikata za a kawo a tsora akan wannan sikeli ɗin. Allah ba zai rage maka komi ba bi ma'ana cewa wa kafa bina hasibin Allah yace za mu kawo duk abin da ka aikata za a tsora akan wannan sikeli ba za a cuce ka ba don haka fala tuzlamu nafsun shay'a min nafsi hasana aw ziyadati sayyi'a Allah ba zai ƙara maka laifin da baka taɓa sa ba Allah ba zai rage maka lada ba akan abin da ka aikata wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha ko da abin da ka aikata din nan kankani ne ƙanƙantansa ya kai girman kwayar komayya Allah ya ce za mu kawo sai an gwada nauyinsa akan wannan sikeli wani abin sha'awa al-imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisin wanda ayan nan da al'imamu zarkani ya kafa hujja da shi akan maganar Aisha cewa za a auna nauyin duka wani alkhairin da mutum ya aikata wanda hadisinta yana nuna mana cewa kada ka raina alheri sannan kai da aka maka alheri kar ka raina kai mai bayarwa kada ka raina wanda ake bama kada shi ma ya raina al-imam tirmizi ya kawo hadisi na da sittin biyar sahihu sunan tirmizi hadisin mujahid bin musa albagdadi wanda ya ruwaito daga malik bin anas al malik kenan daga malaminsa al'imamu zuhuri aisha ta ba da labarin dalilin saukan wannan ayan na suratul anbiya aya ta 47 suratul anbiya ta ce ina rajulan ka'ada baina yadayin nabi wata rana wani mutum ne ya zo gaban annabi Muhammad ya zo gidan manzon Allah ta kanas da wata damuwa ya zo ya zauna a gaban annabi sai da ya zauna a gaban annabi sannan ya masa tambaya ya taso ya zo wajen manzon Allah da wata damuwa ta musamman faƙala ya ce ya rasulallah inna li mamlukin ina da bayi ni mutum ne mai dukiya ina da bayi amma waɗannan bayin nawa babu zaman lafiya tsakanina da su na ni su yi min ƙarya wa na ni su ci amana ta wa ya sunani in na musu umarni su saba min <clears throat> ni kuma wa ashtumuhum kullum aikin kenan in zage su wani lokaci ma wa adribuhum har ma in dauki sanda in buge su aikin kenan sun ki bari ni kuma na ki fasawa to wannan abu gaskiya ya sa min tunani fa kaifa ana minhum shi idan mun tashi a lahira ina hukunci yaya al'amari zai kasance tsakanina da waɗannan bayin nawa ƙala sai annabi ya ce yi sabu ma khanuka to idan an dai aka tashi a filin hisabi za a yi lissafin cin amanarka da bayin suka yi wa a sauka saba maka da suka yi wa kazzabuka da ƙaryata ka wa iqabuka iyahum sannan a waje guda a kirga ukubar da kai musu a kirga yawan zagin da kai musu da yawan dukan da kai musu wallahi hatta zama tsakaninmu da iyalanmu tsakaninmu da ɗalibanmu tsakaninmu da masu mana hidima yanda muka zauna tsakanin juna a ranar tashin kiyama Allah sai ya mana hisabi Allah sai ya kirga laifin da ɗanka ya maka a ɗora a kan sikeli kar ka ɗauka don ɗanka ne ina za a kirga laifin da ɗanka ya yi a ɗora a kan sikeli a ɗora uƙubar da kai ma ɗan ka yi masa bulala to sai an kirga yawan dorinan da kai masa kowace dorina ga zunubinta a ɗora a kan sikeli idan an gwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana iqabuka iyahum bi qadri zunubihim da aka ɗebi laifin da suka yi aka ɗora kan sikeli kai ma aka ɗauki uƙubarka aka ɗora a ɗaya hannun sikelin domin yana da hannu biyu in ji annabi muhammad hannu guda a ɗora alkhairi hannu guda a ɗora sharri da aka gwada sai aka taras da cewa uƙubar da ka yi ma bayan kaɗin nan bi ƙadir zunubihim ya zo daidai da laifin su. to dama abin da ake so kenan kana kafafa ba kare bin da mu in ji bahaushe lalaka wala alaika ba ka da ladan zama da bayinka babu azaba na zama da kai da bayinka wa in kana iqabuka iyahum duna zunubihim idan uƙubar da kai musu ba ta kai yawan laifin da suka yi maka ba kana fadlan laka kenan kana da rara bayan ka sun cuce ka nan Allah zai maka sakayya wa in kana iqabuka iyahum fawqa zunubihim idan uƙubar da kai musu ta ɗara laifin da suka yi maka sun ƙaryata ka sun ci amanar ka sun saba maka yawancin amana sai ya fi da kai kai musu manzon Allah ya ce iktusa lahum min fadlu to ba za ku tafi ba daga filin hisabi sai an musu sakayya sai an ɗebo ladanka an biya su Aisha ta ce fatana harradul wannan mutumin sai ya je gefe ya tsaya ya ce ashe aikin da yawa ya yi shuru ya bar dai wajen da annabi yake shi da sahabbansa aisha tana kallon shi fatana harrajul mutumin ya matsa gefe ya tsaya ya dinga tunanin daɗewan da aka yi tsakanin shi da waɗannan bayin irin dukan tsiyan da ya dinga musu ashar gunduma gunduma da yake tab ashe dai a hisabi a ranar tashin kiyama mutum yana da ukuba akan bayinsa kenan wallahi da ya dinga tunani Aisha ta ce faja ala ya biki sai ya fashe da kuka saboda ya tabbatar ukubarsa ta fi karfin laifin da aka yi mar wa ya hatifu ya barke da kuka yana tafi yana tafa dama akan hagu ashe abin da haka ne kuma a kiyama ina da wata ukuba ta daban yana ta yi hankalinsa duk ya fita jikinsa saboda ƙarfin imani yana tunanin makomarsa a ranar tashin kiyama faƙala rasulullahi aisha ta ce sai manzon Allah ya ce ku kira shi aka kira mutumin ya zo sai annabi ya ce kai bawan Allah shin amsar da na baka dinnan ta zama maka sabuwa ko amma ta ƙara'u kitaballahi ashe baka karanta littafin Allah ba ne in dai kana karanta ƙur'ani ai zaka iso ga wannan aya ta suratul anbiya wa naba'ul mawazin al yawmil qiyamah Allah ya ce za mu saukar da mizani na gaskiya mizani na adalci a ranar tashin kiyama fala tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai wanda za a cuce shi wani abu face an masa sakayya kafin ya tafi makomarsa ka lura da waɗannan kalmomin guda biyu fala tuzlamu nafsun shay'an nafsun kowane rai tsakanin uba da ɗansa tsakanin miji da matan da matarsa tsakanin mutum da bawansa tsakanin shugaba da talaka tsakaninka da leburanka tsakaninka da direbanka fala tuzlamu nafsun kowane rai ba za a cuce shi shay'an komai ba sai an masa sakayya kafin ya je mako masa kowaye Allah ya ce wa in kana misqala habbatin min khardalin ko da a ce cutar gwargwadon kwayar komayya ce ataina biha wallahi sai mun kawo ta mutumin ya ce faƙalar rajulu mutumin ya ce wallahi ya rasulallah to na yi tunani na rantse da Allah ya kai manzon Allah ma a ji wa haƙula ishe'an da ka ga na je gefen nan tunani nake me ya fi zama alheri tsakanina da su wali ha'ula'i tunani nake ta yi sai na ga idan ina son in tsira a ranar kiyama to akwai wata hanya guda babu hanyar da tafi a ce min mu mufarakatihim na rabu da su sai ya dubi ‘yan uwansa sahabbai ya ce musu ushidukum ina kafa muku shaida annahum ahararun kulluhum duka bayin da na mallaka a duniya na yanta su domin Allah kaga ya biyanke idan an tashi a lahira za dai a sake auna ayyukan aiko ya musu duka ya cutar da su an tara an ɗora a sikeli can a ƙarshe sai a ce kuma sai ya yanta su aka ɗora a ɗaya sikelin sai a ce je ka aljanna don haka malamai suke cewa yanda Allah ya faɗa ɗin nan wallahi gaskiya ne saboda Allah bayi buƙatar ma wani ya masa fassara shi yasa ya bayyana wannan abin cikin aya wa naba'ul mawazin alqista kar ma ka ce shi sikelin nan za a yi adalci ko babu adalci ba a gama maganar ba sai da aka danganta kalmar adalci da sikelin Allah maɗaukaki. wa naba'ul mawazin al-qista li qiyama za mu saukar da mizani na gwada ayyuka kalmar mawazin kalma ce da ta zo a lafazi na jam'i don haka yasa wasu malamai suke cewa sikelin da za a auna ayyuka da shi ba guda ɗaya bane a ranar tashin kiyama suna da yawa misali Muhammad ibn Salih al-Usaimin a cikin littafin majmu'u fatawansa mujalla na biyu shafi na 43 yace qala ba'dul ulama wasu malamai suna cewa mizanin nan ba guda ɗaya ne saboda yadda Allah ya faɗa wa nada'ul mawazin za mu saukar da sikeli mizani da yawa a ranar tashin kiyama amma wasu sun ce mizanin nan guda ɗaya ne kenan an samu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna shin mizanin da za a auna ayyuka da shi a ranar tashin kiyama guda nawa ne guda ɗaya ne koko suna da yawa to malaman da suke cewa mizanin suna da yawa suna duba lafazin da ya zo a cikin wannan ayan ne wa naba'ul mawazina za mu saukar da mizanoni sikeloli a ranar tashin kiyama amma gaskiyar magana ita ce almizanu wahidun sikelin nan guda ɗaya ne wa annahu jumi'a bi mawzun an ce mizanoni an kawo shi a lafazin jam'i lafazin da yake nuna suna da yawa saboda la'akari da yawan jama'an da za a auna musu ayyuka kafai tunani tun daga annabi adam shine mutum na farkon da ya sauka kan wannan duniya har zuwa kan mutum na ƙarshe wanda Allah zai halicce shi Allah zai tattara mu a filin hisabi kuma sai an mana awu da wannan su kenan fa hadha al-mizan bihi a amalu ummatu muhammadin an taru a filin hisabi Allah zai ce ina al'umar annabi Muhammad wallahi al'umar manzon Allah su ake fara ma hisabi a ranar tashin kiyama shi yasa manzon Allah yake cewa mu ne na ƙarshe sannan kuma mu ne na farko nahnul akhiruna al-awwaluna mu ne na ƙarshe a duniya amma a kiyama kuma mu ne na farko ina al'umar annabi Muhammad su ce ga mu to da su za a fara bayan an gama ina al'umar annabi Musa wa a'malu ummati Musa wa a amalu ummati isa wa haka za har dai a ƙarasa annabawan nan baki ɗayansu amma shi mizanin guda ɗaya ne wasu kuma suka ce mizani dai guda ɗaya ne yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah amma an kawo lafazi na jam'i a cikin wannan ayan saboda la'akari da yawan al'umomi la'akari bi ta'addudil umam la'akari da yawan al'umomi da za a auna ayyukansu da wannan sikelin ba abin mamaki ba ne ya zamanto kowace al'umma Allah maɗaukaki ya ba ta nata sikeli amma dai zahiri fahimta <clears throat> mafi inganci na malaman sunna ita ce sikelin nan guda ɗaya ne sikelin da za a auna ayyukan mutane da shi a ranar tashin kiyama guda ɗaya ne wannan ita ce fahimta mafi rinjaye mafi ƙarfi daga cikin fahimtocin da malaman sunna suka yi ka duba zadul masir littafin al jauzi mujalla na biyar shafi na ɗari uku da hamsin da hudu da lawami'ul anwar mujallar na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da shida har ma tafsirin ibnu kasir in ka duba za ka gani kada ka suranta wannan mizanin da irin hankalin da kake da shi a yanzu ka ce haba a ce sikeli guda za a auna ayyukan mutane to ko da a ce mutanen nan iyakan mutanen da suke dare a yanzu ne ai suna da yawa kar ka suranta yanda Allah zai yi hisabin nan a ranar tashin kiyama sikelin ɗaya ne shi kuma Allah shi ɗaya ne amma da ya kawo magana kafin ya ƙare sai ya ce wa kafa bina hasibin mun isa mu zama masu hisabi Allah shi kadai ne sikelin kuma shi kadai ne kuma zai yi wa dukkan mutane wato hisabi da wannan don haka babu shakka wannan sikelin wajibi ne kowane musulmi ya yadda da shi matukar baka yadda da shi ba babu shakka aqidarka bata inganta ba ka duba alfaslu littafin ibn hazmi mujallar na uku shafin 265 domin ayoyin qur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dama sun taho mana da bayani a kan shi kamar yadda riwayar Aisha ta kawo wanda al'imamu Tirmizi ya rawaito. Akwai hadisin Salman farisi yana cikin silsilatu sahiha. Hadisi na ɗari tara da arba'in da ɗaya. yanda Allah maɗaukaki ya faɗa wani naba'ul mawazinul qist yawmil haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace tuda'ul mizanu yawmal qiyamah yuda'ul mizanu yawmal qiyamah Allah zai saukar da mizani a ranar tashin kiyama kenan wannan mizanin baya nan duniyan yana sama wa ya taɓa ganin shi hadisan manzon Allah sun tabbatar da babu wata halitta da ta taɓa ganin wannan mizanin babu ita Allah kaɗai ya san wannan al'amarinsa a lokacin da za a saukar da shi a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an kawo shi an aje saboda tsananin girmansa falau zina samawatu wal ardu da za a ɗauki sammai bakwai da ƙasa duka a ɗora a hannun sikeli guda annabi ya ce lawasi'at wallahi ya ishe ta saboda tsananin girman sikelin to dama ga mala'iku nan sun sassauko mala'iku su za su fara ɗaga idanunsu su ga wannan sikelin wallahi suna ganin sikelin hankalinsu zai tashi ya rab ya ubangiji liman ya zinu hada wa za a gwada nauyinsa da wannan abin saboda su kansu mala'iku ba su taɓa ganin shi ba sai Allah ya ba su amsar da ta ƙara ta da hankalinsu don Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce musu liman shi min khalqi wanda na ga dama cikin halitta na shi zan gwada nauyinsa da wannan sikeli wannan amsar da Allah ya bayar kaga ta shigar da mala'iku su ma ciki ko da a ce lokacin da suka ce wa za a gwada nauyinsa da wannan sikeli sai Allah ya ce mutane da aljanu ban da ku da hankalinsu ya kwanta amma lokacin da suka yi tambaya wa za a gwada nauyinsa da wannan <clears throat> sai Allah ya ce musu liman shi'tu min khalqi wanda na yi nufi cikin halitta na wannan lokaci hankalinsu sai ya ƙara tashi sai su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika sarki ya tabbata gare ka ya Allah mun sani ba mu bauta maka yanda ya cancanta a bauta maka ba har fa in za a auna aikinmu mun san ba za mu kai labari ba mala'ika fa kenan da za a auna aikinmu ba za mu kai labari ba ba mu bauta maka yanda ka cancanta a bauta maka ba to idan mala'ika wanda bai taɓa saɓa ma Allah ba zai kalli sikeli hankalinsa ya tashi jama'a ya kuma ɗan adam Allah ka samu cika da imani za mu dakata haka akwai tambaya ɗaya ina son ƙarin bayani dangane da jalsatul istiraha wanne ya fi inganta kabbara kafin zaman ko zaman kafin kabbara ma'ana yayin miƙewa tsaye malamai sun yi maganganu da dama akan jilsatul istiraha a lokacin da zaka miƙe bayan kayi raka'a ta farko ko lokacin da zaka tafi ga raka'a ta hudu tsakanin raka'a ta farko da ta biyu ɗan zama da ake na hutu kafin a miƙe wannan zaman yaushe ne ake kabbara tambayan da mutumin yake kenan shin ana kabbara lokacin da aka ɗago kai daga sujuda kafin a ɗan zauna ɗin ne ko kuwa daga zaman ne kafin a sake miƙewa maganganun nan kashi uku ne akwai masu cewa a lokacin da ka ɗago kanka daga sujudan za ka ce Allahu akbaru sannan ka yi jilsatul istiraha bayan ka yi jilsatul istiraha tsakanin jilsatul istiraha zuwa ka tsaye ba abin da za ka faɗa shiru za ka yi na biyu suka ce a lokacin da ka ɗago kanka daga sujuda za ka yi jilsatul istiraha kada ka yi kabbara in ka ɗago kanka sai ka zauna daga tsakanin jilsatul istiraha zuwa miƙewa lokacin ne za ka yi kabbara fahimta biyu kenan na uku shine suka ce ka ɗago kanka lokacin da ka ɗago kanka daga sujuda za ka fara kabbara ba za ka gama kabbaran nan ba sai ka yi jisatul istiraha ka miƙe tsaye lokacin da kake ƙarasa kabbara waɗannan fahimta kashi uku ɗin duka in ka duba almajimu sharhun nawawi da ya yi littafin al'imamu shirazi mujallad na hudu shafi na 428 za ka gani fahimta mafi inganci ita ce fahimtar al'imamu shafi'i Allah ya masa rahama cewa ba a san a samu wata gaba ta sallar mutum wacce ya yi shuru idan aka samu wannan gaba to sallaka ta samu ah, naƙasu ya kamata a ce babu wata gaba da kai shuru don haka mafi dacewa shine ka gane jalsatul istiraha zama ne takaitacce nan ne ake samun kuskure za ka ga wani ya zauna har ma a manta tukuna can sai ya miki yana ƙoƙarin raya sunna ya yi ƙoƙari jalsatul istiraha in ji ibn hajar yace ce ce khafifa jiddan ana yin ta sako-sako sosai sai an kula ma ake ganewa kai da sauri za ka yi kana ɗago kanka sai ka yi zama nan zaman ma an samu saɓanin fahimta a waɗanda suke cewa zaman za a yi al'iftirashi ne wasu kuma suna cewa al'iƙa'a kowace ka ɗauka babu laifi ka zauna a daidai akan dunduniyar ka kar ma ka zauna akan duwawunka amma akwai waɗanda suke cewa zama akan duwawun shine kuma suna da hadisi ya inganta daga manzon Allah ala kulli halin dukkan zaman da kai babu laifi illa dai zaman wato an kira shi ne zama a hakikatan kuma ba zama bane ka dai dora duwawunka ne kawai akan kafafunka sai ka miƙe ba a son ka ɗauki lokaci da zaman da miƙewa don haka fahimta mafi dacewa ita ce wadda malamai suka danganta ta ga al'imamu shafi'i da kuma ibn hajar ya karfafa a cikin fathul bari yana sharhin hadisin da al'imamu bukhari ya rawaito hadisi na 823 mujalla na biyu shafi na 366 fathul bari kenan cewa daga lokacin da ka ɗago kanka daga sujuda za ka